Littafin Zafaniya, Sura ɗaya. Maganar Ubangiji da ta zo wa Zafaniya ɗan Kushi, ɗan Gideliya, ɗan Amariya, ɗan Hezekiya, a zamanin Yosiya ɗan Amon sarkin Yahuda, gargaɗi a kan hallaka mai zuwa Zan hallaka komai a fuskar duniya, in ji Ubangiji; zan hallaka mutane da dabbobi. zan kuma hallaka tsuntsayen sama da kifayen teku, da gumakan da suke sa mugaye su yi tuntuɓe, sa'ad da zan kawar da mutum daga fuskar duniya, in ji Ubangiji, zan miƙa hannuna gaba da Yahuda da kuma dukan mazaunan Urushalima, zan datse raguwar Ba'al daga wannan wuri. da sunayen firistocin gumaka da na marasa sanin Allah, waɗanda suka rusuna a kan rufin ɗaki don su yi sujada ga rundunar taurari, waɗanda suka rusuna suka kuma yi rantsuwa da sunan Ubangiji, suke kuma rantsuwa da sunan Molek, waɗanda suka juya daga bin Ubangiji, ba sa kuma neman Ubangiji ko su nemi nufinsa, ku yi shiru a gaban Ubangiji Mai Iko Duka, gama ranar Ubangiji ta yi kusa, Ubangiji ya shirya hadaya, ya kuma tsarkake waɗanda ya gayyato, ranar hadayar Ubangiji zan hukunta sarakuna da kuma ’ya'yan sarakuna da duk waɗanda suke sanye da rigunan ƙasashen waje, a wannan rana zan hukunta dukan waɗanda suke kauce taka madogarar ƙofa, waɗanda suke cika haikalin allolinsu da rikici da ruɗu, a wannan rana, in ji Ubangiji, za a ji kuka daga ƙofar kifi, kururuwa daga sabon mazauni, da kuma amo mai ƙarfi daga tuddai, ku yi kururuwa, ku da kuke zaune a yankin kasuwa, za a hallaka dukan ’yan kasuwanku. dukan waɗanda suke kasuwanci da azurfa za su lalace, a wannan lokaci zan bincike Urushalima da fitilu, in kuma hukunta waɗanda ba su kula ba, waɗanda suke kamar ruwan inabin da aka bar a ƙasan tukunya, waɗanda suke tsammani Ubangiji ba zai yi komai ba, nagari ko mummuna, za a washe dukiyarsu, a rurrushe gidajensu. za su gina gidaje, amma ba za su zauna a ciki ba; za su shuka inabi, amma ba za su sha ruwansa ba, babbar ranar Ubangiji ta yi kusa, ta yi kusa kuma tana zuwa da sauri, ku saurara, kukan ranar Ubangiji za tă yi zafi, za a ji kururuwan jarumi a can, ranan nan za ta zama ranar fushi. rana ce ta baƙin ciki da azaba, rana ce ta tashin hankali da lalacewa, ranar duhu baƙi ƙirin, ranar gizagizai da baƙin duhu, rana ce ta busa ƙaho da kururuwar yaƙi, gaba da birane masu mafaka, da kuma kusurwar hasumiyoyi, zan kawo baƙin ciki a kan mutane. za su kuma yi tafiya kamar makafi, domin sun yi wa Ubangiji zunubi; za a zubar da jininsu kamar ƙura, kayan cikinsu kuma kamar najasa, azurfarsu ko zinariyarsu ba za su iya cetonsu ba a ranar fushin Ubangiji, a cikin zafin kishinsa za a hallaka dukan duniya, gama zai kawo ƙarshen dukan mazaunan duniya nan da nan.